hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 biyar ko biyar ga watan zulhijja daidai da 29 ga watan august shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na tara cikin rankiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatu al'iraqi ta musalahul harif wanda muke bin tahqiqi da dirasa na malam al-arabi na الفرياطي حفظه الله zamu tashi eh, a shafi na 38 inda malam yake cewa a cikin mukaddima ta dirasa wanda ya ma littafin a inda yake cewa wa kama'atan al-ulama bi dhabtiha wa at-ta'liq 'alayha يكملون يكملون مقاصدها ويقيدون shawaribaha yace malamai kamar yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen kiyaye littafin da yin ta'aliki a kansa da cika burin littafin na sauƙaƙe matsaloli na musalahul hadith da kuma rubuta abubuwan da suke a rarrabe a tara su uri guda kazalika na ɗalaba, bi hifdhiha wa dirasati a bisa irin wannan salon da malamai suka bi wajen sharhi da ta'aliki da tattara fa'idoji da nukat to haka su kuma ɗaliban ilimi suka ba da muhimmanci wajen haddace ta wa darasiha da kuma karanta alfiya din. wa asbaha alladhi yahfidhuha yastahiqqu at-tanwih aka waye gari daga cikin ɗalibai duk wanda ya haddace alfiya ta ibnu eh, ta ta al-iraqi sai zam ya cancanci at-tanwih ya cancanci ai masa yabo shine at-tanwih a yaba mushi ayi a ambaci wannan haddacewa daga cikin eh, abin nan falalolinsa fa al-maqarizi yace al-imam al-maqarizi ya bada labari munawwihan bil allamati shaykh muhammad bin muhammad tajuddin al-gharabili almakarizi maqrizi ya bada labari yana mai yabo da ambatan wani malami mai suna Sheikh Muhammad bin Muhammad Tajuddin al-Gharabi wanda ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban al-Iraqi din kuma ɗaliban Ibn Hajar a lokaci guda al-Gharabi ya mutu a hijirar shekara 835 kamar shekara 603 kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi sunan shi kenan Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin karki al-gharabili ya riga ibn hajar rasuwa kamar yadda ibn hajar ya ba da labari a cikin littafin imba'ul gomari bi abna umur cewa shi ma shi ya mashi ma sallar gawa shi ibn hajar Allah ya gafarta musu gaba daya ya da littafi akan kitabul abin da ya magana akan hukunce-hukuncen alhammam bayi da wurin wanka na kurme da makamantansu al'alamatu shaukani ya abaci wani littafi daga cikin littafin masu kima a cikin littafin abdullahi abin nan littafin shaukani na ainihin tarihi mai sunan shi albadaru tali'a mai sunan littafin shaukani jama'a ba shaukani ba sakawi adda'ul laminam da shaukani da yace shine ya ruda nugo akwai kuma littafin ibnu hajar tafsirul muntabih bi tahriril mushtabih haka nan shauka ya ambaci cewa wannan malami sun zauna shi da ibnu hajar sun yi karatun wannan littafin an tantance littafin dama ya daga cikin tafan ibnu hajar wanda ibnu hajar ya tantance su karshen rayuwarsa babban malami ne daga cikin malaman musulunci Allah ubangiji ya gafarta masa akwai tarihinsa baya ga cikin littafin al-Imam Sakhawi ad al Lami hakanan kuma a littafin abin nan Ibn Fahd al-Hashimi shine Az-Zailu Zailu Tabaqat al-Huffaz kenan Zailu Tabaqat al-Huffaz na Ibn Fahd al-Hashimi shi ma yayi tarjumar al-Allamatu al-Gharabili Allah ubangiji ya gafarta masa to wannan malami lokacin da makarizi ya zo tarihinsa a cikin al'ukudu durari mufida sai makarizi ya ce wahfid al-kafiyata fi nahwi ibn al ya haddace al ta nahau ta ibn al wa alfiyat al fi ulum al haka kuma ya haddace alfiya ta al ta ulum al-hadith وهذا مثال واحد للذين اعتنوا بحفظها Min من أمثلة كثيرة يجدها الباحث منثورة في كتب التراجم والفحارس وغيرها malam yace wannan misali ne kwaya ɗaya gyal da za ka samu ɗaya daga cikin misalai da yawa waɗanda ka iya binciko su idan ka iya harka ta bincike zaka gansu daban-daban a littattafan taraji, littattafan tarihohin malamai da faharis littattafan da suke ambatan wato index na littattafai da zamunna da makamantarsu, musamman waɗanda suke da ainihin wato alaƙa da zamunnan da suka zo a bayan zamanin shi al'imamu zainuddin dinar ɗin Ta wannan kinan, sai malam ya ce shuruhuha sharhohin wannan littafi gashi a ƙasa yake cewa yuraji'u ana iya duba kashfin zunun wa risalatul mustatrifa lilkitani kitani wa tarihin al arabi li wa jami'i shuruhi wal hawashi abdullahi al wannan sa daga cikin wuraren da ya dauko bayanai akan ainihin wato sunaye na sharhohin littafin alfiya littafin kashf zunun an asamil kutubi wal funun da littafin arsatul mustatrifa ta kitani da littafin tarihul adab al-arabi na wannan bajamusi shine uh, karl brockliman da kuma littafin sharhu ash-shuruhi wal hawashi jami'u shuruhi wal hawashi na malam abdullahi alhabashi sai malam ya ce baqiya alaina an nadhkura ash-shuruh wa at-ta'aliq allati wubi'at alaiha abin da ya rage shine mu ambaci sharhohi da ta'alikai waɗanda aka yi su akan alfiya ta al-iraqi wal juhud allati sarafaha al-ulama fi al-ihtimam biha sharhan wa ta'aliqan wa tankitan min asr al-muallif ila waqtina al-hadir ala wajhi al-ikhtisar da kuma bayani akan irin kokari da himma da kwazan da malamai suka yi wajen yi mata sharhi dogon sharhi da sharhi takaitacce kamar ta'aliki kenan da kuma bayani akan fitar da wasu fa'idoji shine nukat wanda malamai suka ta yi tun daga zamanin ibn sal'a daga zamanin al-iraqi har zuwa lokacin da muke raye a yanzu wa min zalika ma ya'ti sai ya kasa malam ya ce wa man arada tawassu awal mazid fali yuraji ila kitab fali yarji ila kitab tunda shi zai ambata ne nan a takaice ce wanda yake son ƙarin bayani da bayanai dalla-dalla sai koma kan littafin mai suna alhafiz al wa atharuhu fi sunnati da ah, sheikh alfadil ahmad ma'bad abdul hakim wanda ya yi littafin ainihin wato don yin bayani musamman akan iraki da ta'asirin saka sunna faqad afada wa ajada wa balagal gayata min al-murad ya ce wannan malamin ya yi kawo fa'idoji kuma ya yi aiki mai kyau kuma ya kai matuƙa wajen cimma burin da ake so ya cimma malam ya ce wa ƙarwa salafi ila kasimu ba'if A sharhul kabir na ɗaya akwai sharhul kabir al'iraqi nafsi ah, shi kanshi al'imamul iraqi ya ma littafin babban sharhi wa a ahala alaihi fi mawadi'a muta'addida min sharhil al a wurare da dama a ƙaramin sharhin da ya yakan ce a koma babban sharhin yakan yi rifarin to wannan babban sharhin amma ba a same shi ba wa qad wasala ila qism ad iyakar abin da ya kai a gare shi shine magana akan al-hadith daif kaga bai wani nisa ba kenan game da shi kama sarrafa bihi kama sarrafa bihi biqai da al'imam Ibrahim ibn Umar al-Biqa'i Burhanuddin al-Biqa'i ya ambata mai littafin tambihul gabi bi takfir ibn arabi wannan abokin husumar al-imam sakhawi din nan Allah ya gafarta musu gaba daya al bukai babban dalibi ne a makarantar al-imam al-iraqi da makarantar ibn hajar ya rasu ja shekara 1885 kamar shekara 553 kenan Allah ya gafarta ne shine ba da wannan labari kamar da yazo a cikin tafin mai suna an-nukatul wafiyya bima fi sharhin alfiya. saniyan sharhi na biyu sharh at-tabsira wa tadhkira lil-iraqi aida sharhin da shi kanshi al ɗin din iraqi na biyu wanda shine muka zo da shi last week wa huwa matbu'un fi fas qadiman an buga shi da daɗewa a kasar fas nan magrib kenan can da dadewa walakinahu mukhtasarun sai dai wannan sharhi a takaice ki yuwaddihu al-abyati wa ba'd al-ashiya'i al-muhimma yana ainihin wato bayyana wasu bayyana baitocin ne da wasu abubuwa muhimmai kawai wa akhta'a haji khalifa malam yace haji khalifa yayi kuskure haji khalifa shine mustafa bin abdullah alhaji khalifa wanda ɗan sarauta ne daga cikin daular Uthmaniyya da ta gabata daular ƙasar Turkiyya kuma malami masanin tarihi da fihirasa littafin shi sananne banda wasu tafai da yake da su shine kashfu zunun an asamin kutubi wal funun mujalladi biyar ne muna nan da shi a anan sama index ne na sunayen da tafai da fannoni da makamantansu ya raba shi zuwa fanni fanni fanni fanni misali nahau falaki usulul fiqhi kaza kaza da kuma kowane fanni sai ya kawo jeren giyar littattafan da ake da su a wannan fannin bisa tartibin alif ba'i ya ambaci tafai kamar yadda ake fara sama da ainihin da da casa'in, waɗanda ya ambata cewa akwai littafi kaza akwai littafi kaza akwai littafi kaza waɗanda kuma ga alama mafi yawan su ya gansu ko ya mallake su daga yadda yake bayani a kansu littafi ne encyclopedia mujalladi biyar ne kashfu zununi an asamil kutubi wal funun haji khalifa ya rasu hijira da shekara 1000 da shekara da shekara 68 kamar shekaru 370 kenan bayan Allah ya gafarta mishi sanannen mutum ne a babi na ainihin wato fihirasa da index to ya yi kuskure wajen faɗan sunan littafin kamar da muka ambata a makon da ya gabata da shi da Isma'il Basha al-Baghdadi fa sammayahu Fathal Mughithi Sharh Alfiyat al-Hadith haka suka kirayi sunan kuma ana buga shi a haka kamar da muka zo da wani bugu da kira irin wannan sunan وبهذا الاسم bil Qahira an samu wani mai buga littafin mai suna Mahmud Rabi' shi ma ya bi wannan kuskure ya buga littafin da wannan suna. na ainihin wato kashfu ah, fathul mughith sai kuma sharhul hafiz waliyuddin abi zur'a ahmad ibn nadim abdurrahim ibn al-husaini al-iraqi sai kuma sharhin malan dan malaki waliyuddin al-iraqi dan gidan zainuddin al-iraqi wanda shine ɗaya daga cikin mutanen da shi iraqi din ya bar su a baya a matsayin magada ilimi da littattafansa da ainihin makarantarsa tare da ibnu hajarin da ainihin ah, su ah, abin nan abin nan sift ibn al-azm yace shi ma yana da sharhi wannan malami walid al-iraqi ya rasu da shekara 800 da shekara 26 kamar shekara 612 kenan a yanzu afada sakhawi bi annahu sharaha abayatan min alfiyati walidi sakhawi ya ba bada labarin cewa wannan bawan Allah yayi sharhin wasu baitoci daga cikin dubunniyar mahaifinsa hashiyatul hafiz burhanuddin ibrahim ibn muhammad ibn khalil al-tarabulsi alhalabi halabi al-shafi'i al-ma'ruf bi sibt ibn al-ajami sai kuma sibt ibn al-ajami wanda ya rasu zai shekara 800 da ainihin ɗaya shi ma yana da sharhi mun yi magana kan shi ba ɗaya ba biyu ba zakarar sakhawi fi siyaqi kutubihi al-imam sakhawi da yago ambatan littafan sibt ibn al-ajami yace wal yasira ala alfiyatul iraqi ya rubuta wani dan abu kankani akan alfiyar iraqi wa sharhaha da sharhinta kuma wa sharhaha kuma yayi sharhinta bal zada fil matni abiyatan ghayra mustaghnin anha baya ga haka ma ya ƙara wasu baitoci a cikin matanin wanda ba shi yiwa a ce an wadatu daga ainihin amfaninsu da falalarsu malam ya ce يقصد أنه كتب شيئا يسيرا غير أن هذه العبارة تحرفت عند بعضهم فصارت التيسير على ألفية على الألفية وشرحها yace yana nufin ya rubuta wani dan abu kankani akai amma yace a wurin wasu masu tahqiqi to wannan lafazin ya birkice ya koma at-taysir kaga lafazin al-yasiru da at-taysiru idan ka cire ɗige-ɗigen su akwai yiwuwar kowannen su iya zama a wajen ɗaya to galibi masu tahqiqi musamman waɗanda ba sa bi a hankali ko kuma gazawa ta ɗan adam da kowa baya rasa ta sukan samu kansu wajen canza wasu haruffa ko wasu kalmomi ko ɗige-ɗige sai kalma ta bayu zuwa ga wani abu daban wanda ba shine asalin abu ne bai tafi yake wannan abu ne da ya sha faruwa da masu tahqiqi ko kuma tun ada masu ainihin karanta da littafai waɗanda ba su da ɗugu ba su da dugu ba su da shi ne ake waka ana cewa man ramal uluma bi ghairi ya dillo an as mustaqimi al-mustaqim wa taltabisu al-umur ladayhi hatta yasira adalla min tomar hakimi. wanda da yake neman karatu ba da malami ba to abubuwa za su rikirkice mishi shiga cikin ainihin wato rikici ba dan kankani ba har ya bace daga hanya madaidaiciya al'amura idan suka rikice mishi babu mamaki ma ya wuce tomar hakimi wajen bata da shiga daji an ce tomar hakim din wani mai ba da magani ne ya karanta a cikin kitabu tib na bukhari hadisin alhabbatu sauda'u shifa'un likulli da sai ya karanta wannan lafazin alhabba da ainihin biya'in tahtaniyatin musanna sai kuma alhayya bakar macijiya kunan ya samu macijiya baka ya yanka ta ya ainihin dandaka naman ya jika shi sha shikenan sai ya mutu wallahu alam wannan dai kisa ce haka ake fadanta waye san asalinta waye san asalinta amma dai ana samun ire-iren waɗannan tatabarza suna faruwa wani lokaci har ya zama abin dariya shine ake al-hafiz salih ibnu muhammad al-jazara ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin karni na karshen karni na uku ya zo ya karanta hadisin al-khazara wanda riwaya aisha cewa tana yin tana yin ruqya min al-khazarati takan yi makanta rukuya idan ciwon baya ya tashi mata to shi bai zo da wuri ba ranar a makaranta sai zo sai ga hadisin al-khazara babu dugo babu komai sai ce algata malam na da tambaya akan hadisul jazara sai ko dalibai suka tantsire da dariya shikenan sai suna ya bi shi salihun al-jazara har yanzu sunan shikenan inda kaje karanta tarjuma sa na iya tuna muna yara akwai wani yaro da ake ce mishi bella da kashi sunan shikenan bella da kashi in ka ji tarihin kisa za ka yi dariya irin yadda yara suke a je bola ana kashi da ya je kashi sai ya katse sai ya ɗaga duwawun shaka haka sai ce ma dan uwan shi da kashi wai duba mashi akwai sauran kashi <laughs> wala har yanzu ya girma haka suke ce mashi galla da kashi kawai sai suna bi shi sunan shi galla da kashi <laughs> Allah shi kyauta eh, to irin wannan dama sai ka ba a hankali wajen idan kana da karambani ko azarbabi zaka je sai ka sauri ka fassara wani abu ba daidai ba za ga ɗalibai sun kware wajen sanya wa malamai suna da abokan karatunsu akan ire-iren waɗannan abubuwa da malam ya ci gaba da cewa wa qad tajawwaza al-kitani fa wasafahu bi sharhi alfiyati sheikh sharh alfiyati alfiyati sheikh iraqi alkitani ya sa ma littafin suna wanda yake na tajawuz cewa yayi sharhi ya kira shi da suna sharhin alfiya ta malaminsa al-iraqi wa hadhihi al-hashiya mawujuda makhtuta hashiya ce amma sai kyata da suna sharhi malai ce wannan hashiya ta sift ibn al-azami tana nan akwai ta kuma kuma a rubutun hannu ce sai na biyar miftahu sa'idiyya fi sharhi alfiyar alfiyya ta ainihin lil imami Shamsuddin Muhammad bin Ammar al-Qahiri al-Maliki al-mutawaffa sanata 44 ba'da al-mi'a ath-thamina lil hijira ah, rahimahullah wannan ah, malam ah, Shamsuddin Muhammad ibn Ammar ɗaya daga cikin manyan malikiya ne malaman malikiya ne da lugar arabiya a ƙasar al-Qahira yana da sharhi na mugunin labib littafin ibn Hisham da kuma wani sharhi babba da yamma littafin umdatul ahkam ya rasu ya shekara 844 kamar shekara 500 da shekara 94 kenan yau Allah su Allah gafarta ne shi ma yana da sharhi na wannan littafin wa qad zakara hadha sharha as-sakhawi al-imam as-sakhawi abul khair ya ambaci wannan sharhin fa qala yace wa ikhtasara sharha alfiyati al-iraqi lil muallif ya takaita sharhin da iraqiyai kamar ya gina nashi sharhin ne akan sharhin iraki din ya'ani sharhal iraki nafsa ah, kama zakarahu shaukani aidan kamar da shaukani ma ya ambata ah, irin abin da iraki ya ambata ah, shaukani a cikin fatul mughith a cikin al-badr al-tali kenan shi kuma sakhawi a cikin ad-dawul lami' da kuma cikin littafin fatul mughith malam ya ci gaba da cewa wa sharahu hadha wa sharhu hadha makhtutun fil azhar bi raqam wannan sharhin yana nan rubutun hannu a jami'ar azhar da lamba ga ta nan eh, eh, wasu lambobi ga sunan da yawa nawa za a karanta su ne miliyan ne ko miliyan uku da dubu ɗari biyu da sha bakwai a dubu ɗari uku ga ta dai wata doguwar lamba na ga eh, abin nan ne class mark ne ɗinta ko dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da dubu bakwai da ashirin da uku da dubu ɗari bakwai da ɗari bakwai ko da sai an-nukat ala sharhi alfiyat al-iraqi lil hafiz abi al-fadl ahmad bin hajar bin ali ibn hajar al-asqalani ah, ibn hajar al-asqalani rahimahullah shi ma yana da an-nukat ala sharhi alfiya wanda bai gama ta ba a hala alaihi fi ba'd ijazati shi da kanshi ibn hajar din ne yayi ishara izuwa ga littafin a cikin wasu ijaza da ya rubuta wa wasu ah, wa'azahu lahu suyuti kuma suyuti ma ya danganta littafin ah, izuwa ga ibn hajar ah, wa ya yace shar'a fihi wa lam ya wuce ya fara yin shi amma bai cika ba wa lam yara minhu as-sakhawi ghayra duk da dangantaka shi da ibnu hajarin bai ga wannan littafin ba sai falle biyu kawai takarda biyu wasu kaɗan daga ciki ya ce daga sai ce yace wal ba abu jama'atihi min taqririhi shay'an ma kummila ce wasu daga cikin jama'a mabiya bayan ibnu hajarin sun ɗiba daga cikin littattafan shi abinda ba a cika ba wa fi nukatil biqa'i madda wafira akhadha an ibnu hajarin a cikin littafin nukat na biƙa'i akwai eh, binnan data da yawa akwai bayanai da yawa waɗanda daga ibnu hajar in ya dauko kamar a zahiri su su biƙa'i su suka samu hannunsu ya kai ga wannan rubutun hannun sahawi bai gan shi ba watakila saboda sun fi shi kusanci da ainihin kayan aiki da rubuce-rubucen ibn hajar ya ce ka duba littafin kitabu ibn hajarin musannafatu wa dirasa ah, wa da hu fil isaba da shakir mahmud abdul mun'im duk waɗannan littattafai ne irin na malamai na wannan zamani masu bincike da makamantansu malam ya ci gaba da cewa na bakwai sharhu alfiyatil iraqi da isma'il bin ibrahim bin abdullahi bin jama'a alkinani sai kuma ibn jama'atin alkinani wani babban malami daga cikin fuqaha shafi'iyya mutumin birnin baitul maqdis ne yana da littafi sharhin ashifa ta alqali iyad wannan malami ya rasu ya shekara 800 da shekara 61 Allah ya gafarta mai malam ya ce nasaba hulahu sakhawi wa haji khalifa wa zirakli as-sakhawi khairuddin sakhawi abul khair sakhawi amin ya danganta littafin zuwa gare shi haka wancan haji khalifa mai kashfi zunun da kuma khairuddin zirakli mai littafin al'alam ga yanan a sama nan muna da shi mujalladi tara wanda wannan asalin shi da ma zarakli eh, ba malami ba ne wanda kake tunani malami wai mai karantar da ilimi liberian ina awal yake awal namu liberian Kullum na mashi misali da wannan mutumin zarakli mutumin kasar lubunan ne eh, ma'aikacin labarari ne yana zaune a labarari yana aiki har yi ritaya ashe tsawon lokacin nan da yake aiki yana ta rubuce-rubucen documentation na littattafan da sunayen masu su da tarihin masu su da sunayen mutane a alam yana gama kawai sai fitar da littafi shine al'alam na mashahirul mu'arribina wal mustashriqina wa wane ne wane ne gashi na dogon littafi yana nan kana zuwa sama za ka ganshi mai irin wannan babban kai din nan haka mujalladi tara tarihin dukkan mutane da suke da alaka da harshen larabci sawa'un musulmai kiristoci mustashirikun ne malaman da ne malaman yanzu ne marubuta hadisi ne marubuta fiqh ne marubuta nahwu ne dukka kawai yana yana yana magana akan su ya tsara su alphabetical order sai zama na duk wanda ya kawo yakan kawo tarihin shi a takaice ne ya kawo shi a takaice sai kuma ya ba da labarin masadir inda zaka samu tarihin su yakan kawo kuma wani lokaci har ya scanning irin rubutun hannun mutumin in ya samu da hutansa ga waɗanda suka rayu a sanda akwai hutuna da wasu ainihin bayanai a kansa littafi ne mai matakar kima kwarai a babi na ainihin wato bincike musamman ga wanda zai fara baka san ina za ka samu tarjama ba nan din zirakli mutumin kasar lubunan ne wallahu ala shi ma ya ambaci ainihin wannan bayani sai kuma muktasar Sharhin alfiya da qadir qubat ahmad bin Ibrahim ibn nasrullahi al-Asqalani al-Hanbali wannan Abul Barakat al ke Izzuddin al Abul Barakat wanda babban malami ne na tarihi a zamanin da yake rayu a ƙasar Misra to shine babban malamin Hanabila alƙali ne wanda yayi alƙalanci mai kyau kuma an yaba wa sa. yana da littafi sharhin alfiya ta Ibn Malik kamar yadda yake da sharhin alfiya ta iraki ya rasu zai shekara 876 kamar shekara 500 da shekara 62 kenan Allah ya gafarta mishi azahu lahu siyuti siyuti ne yace wannan sharhin na ainihin wannan malamin ne sai kuma hashiyatun ala sharhin alfiyati lil iraqi lil imam zainuddin qasim bin qatlubiga al misri al hanafi wannan malam qasim ibn qatlubiga wanda eh, asalin shi mm, turki ne ya rasu malam yace sanata 79 wa 800 ah, kuma shekara 500 da shekara 59 kenan shi kuma wannan ba hanafi ne babban malami ne mai bincike da sanin tarihi da tarajim yana da littafi garibul qur'an yana da littafai da dama mabambanta waɗanda ba wannan ba wa minha nusqatun bi khat muallif fi al kutub al-misriya fi majmu' raqam yace akwai copy rubutun hannu na shi wannan malamin da kansa rubutun hannunsa a a maktaba ta al kutub al-misriya a karkashin wani collection mai wannan lamba ga tanan 798 tsakankanin baka kuma da wasu lambobi daban ga sunan dai sai kuma da cewa na goma an nukatul wafiyya بما في alfiyya الألفية للبرهان إبراهيم بن عمر بن حسن البقائي الشافعي wancan dai biqa'i da ake ta bayanin shi burhanuddin al-biqa'i wanda ya rasu ta shekara biyar wa qad huqiqa fi arba'i rasail ilmiya muqaddama ila qismi ulum al-hadith bil islamiyya bil madina an ya ce kuma an yi ta haƙiƙin wannan littafi na biƙa'i an buga shi an yi ta haƙiƙinsa ɗalibai an raba musu shi gida hudu kowa ya yi tisis na ainihin dirasa uliya postgraduate kenan an yi haƙiƙinsa a department na ilimin hadisi department na ƙismu ulumin harif wanda yake kuletul harif a jami'ar islamiyya wacce ke madina annabawiyya wannan shine suna tabbatacce jama'a na madina almadinatul munawwara kawai ba a santa inda sunan nan ya bullo ba amma salaf ba sa ce mata madinatul munawwara almadinan nabawiya suke ce mata ba a santa inda sunan nan ya canza ya kuma almadinatul munawwara ba eh, nan nan kusa ne kawai mutane suka sa babu shakka mai hasken ce kan amma dai sunan da salaf suka santa da ita suka san shi da ita shine almadinan nabawiya birnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma cewa al-Madina munawwara birni wanda ya haskaka tabbas haka ne sai dai ba shine sunanta na yanka da salaf suke ambatanta da shi tabtadi'u min awwalihi wa tantahi bi akhir gharib al-fadh hadith wannan sharhi na biqa'i ya fara daga farkon littafin zuwa babukan da ke magana akan garibu al-fadh hadith a zahiri shi ma biqa'i din bai gama littafin ba kenan sai kuma hashiyatun ala alfiyat al-iraqi da sheikh al-allama muhibbuddin muhammad bin khalil ibn muhammad al-basrawi ad-dimashqi shafi'i wanda yake tufiya sanata 89 wa 800 lil hijrati taqriban ya mutu kusan a wannan ainihin date da aka ambata 889 kamar shekara 549 kenan nasabaha ilaihi as-sakhawi al-imam as-sakhawi a cikin abdul lami ya ambaci cewa wannan malamin na da irin wannan littafin kar manta wannan mafiyar littafin nan kawai a tarihance ne akwai su ba a same su ba har yanzu shi yasa zaka ji dade ne yake ambatan cewa an gansu da ya dauko bayanai daga littafin tarajim kamar yadda ya ambata tun farko inda ya samu bayanai akan sharhohin littafin amma ba wai dukansu akwai su bane wato a ce yanzu suna nan fi mutanawulil yadi ba malam yace ah, muktasar sharhi al-alfiya lil iraqi sai kuma wani muktasar wato abridged rairaya da aka yi masharhin da sahawi da iraqi din yayi ma alfiya lil allama zainuddin abdurrahman bin abi bakar bin muhammadin as-salihi al-hanafi المتوفى سنة 93 بعد thamina الثامنة للهجرة wanda ya rasu ta shekara 893 kamar shekara 545 kenan da rasuwarsa malam zainuddin abdurrahman ibn abubakar ibn muhammad salihi yayi ba yayi takaita sharhin malam iraki din wa minhu nuskhatun makhtuta fi dar al-kutub al-misriya wannan shi ma akwai copy rubutun hannu a dar al-kutub al-misriya a lamba ta 400 da lamba 2 sai kuma su'ud al-maraqi في شرح ألفية العراقي muhammad الدين muhammad بن محمد الخيبري a الشافعي المتوفى سنه 94 شكما مالن قطب الدين محمد ابن Muhammad wanda yake da littafi mai suna Su'ud al fi sharhi al-Fiyat al-Iraqi wanda babban malami ne Abul Khairi abin nan kenan Ash-Shafi'i wanda yana da littafi baya ga wannan littafi mai suna Tabaqatu Shafi'iyyah masani ne na ilimin hadisi da tarjama mazaje ya rasu 894 kamar shekara 544 kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta ne malam ce sai kuma fathul mughith bi sharhi alfiyat alhadith lil hafiz shamsuddin muhammad bin abdurrahman as-sakhawi na ainihin alhafiz abul khair shamsuddin muhammad bin abdurrahman as-sakhawi al-allamatu as-sakhawi babban malami ah, wanda an sha ambatan shi a wannan tafarki malami ne wanda yake da kwarewa da gaske akan akan ilmomin hadisi da tarihi shine mai littafin ad-daw'ul lami fi a'yan al-qarn at-tasi' wanda kamar ci gaba ne da inda malamin shi ya kwana ibn hajarin a cikin ad-durar kamila fi a'yan al-mi'ati thamina ibn hajarin yayi tarihin malaman karni na takwas shi kuma sai ya ce to addu'ul lamik bi ayalil qarni tasa wannan tafi nashi wanda a ciki duk da yake akwai shatahat da da da abubuwan da suke babu adalci a cikin su Allah gafarta mai amma tafi ne muhimmi kuma yana nuni zuwa ga kwarewarsa da da da da jama'a da yake da ita yadda ya tattara bayanai akan malamai musamman wanda suke kasashen Misra da da Sha wannan wannan rankiyar kasar Masar ta yanzu da suriya da ainihin lubnan da Falasɗin, waɗannan ƙasashen da ya rayu kenan ya san malaman suka san shi ya gansu suka gan shi da sauransu to ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske tattara wannan bayanai littafi ne mai kima ƙwarai Allah ya gafarta mishi to sharhin shi shine fathul mughith ah, wa huwa malam yace ahsanu shuruhi wa awsa'iha shine sharhi mafi kyau kuma wa awsa'uha mafi kuma fadi don ga nan an buga shi a cikin mujalladi biya bugun ainihin a maktabatu abin nan darul hajj wannan masu bugu mai kyau da suke littafai din nan za kuma ka iya samun shi soft copy pdf akan akan ainihin maktabar waƙafiya idan baka da halin siyan wannan da yake hard copy sai yi downloadin wannan zuwa handset ɗinka ko zuwa computer ka duk ɗaya ne na fata mun fahimci wannan sharhi ne da bai kamata a ce duk wanda zai karanta littafin nan zai buƙaci zuwa gare shi babu shakka akan haka sannan kuma a sahawi baya kasancewa shi malami masanin hadisi kuma aikace yana aikin na takhriji da bibiyar masail din da haka yakan yana da tajriba fiye da kawai wanda zai zama kawai theorist ne kawai shi bayani kawai ke akan nazariyat littafi ne mai matukar amfani kwarai da gaske wa aktharu hantisharan bainar darisina ah, kuma wanda ya fi kowanne yaduwa a cikin ɗalibai a cikin ɗalibai da masu bincike ya ƙuli kitani al'imamul kitani ah, ahmad ibn Jafar al-fasi mai littafin firsal al-mustatrifa ya ce wa huwa afdalu shuruhiha wannan littafin shine sharhin sharhi mafi falala na littafin la tara kama qala huwa fi lahu naziran fil ba za ka ga kamar yadda sahawi da kanshi ya faɗa ya ce ba za ka ga kini tsara ga littafin nashi ba fil itikani wajen tantancewa wal jam'i tattara mas'aloli ma'a talhisi wa tahqiq tare da takaitawa da tantance su babu wani sharhi da kai kimarsa wa huwa matbu'un mutadawal yana nan an buga shi yana yawo a cikin jama'a bugu kala daban-daban malam yace al-khamis ashar annukatu ala al-alfiya wa sharhiha lin-nadhim sai kuma annukat na alfiya wanda shi ma ta'rifu sakhawi aidan wa qad ahala alaiha fi fath al-mughith wanda sakhawi da kanshi yake ishara zuwa ga wannan sharhin nashi wannan dan karamin sharhi ne daban da ya malitafin ainihin wato abin nan abinda suke jama'a suke samun irin wannan falalar shine mutane ne wanda ba sa wasa da lokacinsu komai na lokutansu tsayawa suke tantance mai za su yi da kuma idan suna bincike suna tara fawaid da yawa a wajen bincikensu to daga baya kawai sai ga littafi ya tashi wani kuma garin karanta da littafin garin karanta da littafin ne yana yana binciko littafai da bayanai da sauran abubuwan da ya karanta ko ya nazarta sai ya dinga yana tara su sai karshe suka ga ya ya mai da shi littafi kalle irin abubuwan da Ali Adam al-Ethiopi yake haka yake duk nan da yake zakaratul uquba sharhin muslim da wane ne garin karanta da littafin gashi sai Allah ya mishi falalar da yanzu sharhin shi na muslim kusan ya kera duk wani sharhi yana ma muslim sharhi wanda zai zama kamar yadda fatuhul bari yake ga uh, sayyid bukhari to haka yanzu shi kuma nashi albari muhit fajjaj yake ga sayyid muslim to haka kar mutane su dinga wasa da fawaidu da suke samu ko suke karanta ko ko ainihin suke cin karo da su wata rana zaka nemi su ka rasa haka duk abin da ka samu kokari ka dinga taqayyidin sa kamar yadda al-Imam Sam'ani ya bayyana a cikin tafin shi na ainihin wato abin nan mai sunan shi sunan shi ya bace mu da da Khatib Baghdadi tun farko ma tukunna a cikin taqayyidul ilm muhimmancin kwafe ilmomi da bayanai domin tabbatar da su kar kawai a dinga ka dinga karanta su kawai kana wucewa zama kana da mahfuza ta tattara ainihin fawaid da makamantansu gaba kaɗan baka san yadda za su zama maka da alkhairi ba Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa a sharh alfiyat al-iraqi lil allama al-muhaddith abul mahasin yusuf bin bin hasan bin abdul hadi صالح الحنبلي المعروف بابن المبرد المتوفى سنة 90 بعد 900 للهجرة رحمه الله سيكما wani malami mai suna abul mahasin yusuf bin Hassan bin Abdul Hadi wanda babban malamin fiqh ne ba hanbali yana daga cikin manyan malamai masu rubuce-rubuce yawan gaske a cikin musamman fannin tarihi ah, yana da littafi mai suna Sharhu Alfiyatul Iraqi ah, wannan malami ya rasu ta shekara 900 da shekara tara kamar shekara 500 da shekara 29 kenan Allah gafarta mai sai kuma qatarud durar fi sharhi alfiyat al-iraqi fi ilm al-athar li jalal din abdurrahman bin abi bakar al-suyuti al-imam suyuti ya rasu ya shika 911 shi ma yana da littafi kankani wanda ya same suna qatarud durar fi sharh alfiyati al-iraqi fi ilm al wa huwa sharh mukhtasar matbu'un bi unwan ana buga shi kankanin sharhi ne ana buga shi da sunan sharh alfiyati al-iraqi aw sharh at-tabsira al-musamma bit-tadhkira fi ilm al-hadith fi ulum al-hadith taqiqin abdullahi ad shi ne ya buga shi malam yace sai kuma sharhu alfiyat al-iraqi lil allama shamsuddin muhammad bin qasim bin muhammad al-ghazzi al-ma'ruf ibn al-gharabili sai wani malami gashi shi kuma ya rasu da shekara 19 da shekara 18 shine muhammad bin qasim bin muhammad al-ghazzi mutumin kasan gazza can abin nan kenan Falasɗinu. ya rasu ta shekara ɗari tara da goma sha ainihin wato takwas bayan kamar shekara bakwai kenan da rasuwa al-imamu as-suyuti Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan malami malam ya ce wa minhu nuskhatun fi al Real bi raqam a can wannan gidan aje kayan tarihi museum babba royal museum na kasar asbaniya din nan da ke birnin madrid mun yi magana kan shi a baya ko shine al a nan akwai nuska suna da shi a collection ɗinsu wata ke da lamba 1494 yana ɗauke da takarda 216 waraka wannan yana na maka kaiwa matuƙa da wannan malami ya wajen faɗaɗa binciken shi game da sharhohin wannan littafi sai fathul baƙi bi sharhi alfiyatul iraki na ainihin al'allama zakariya bin muhammadin al'ansari wannan akwai shi a nan makarantar muna da kwafi har guda biyu akalla wanda zan yi tunawa na wannan littafi a nan ya daga cikin sharhohi ƙanana wanda suka yi baza duniya kowa ya san su ya ga labaru ya gansu fathul baki bi sharhi alfiyatil iraqi al-allama al-allama zakariya bin muhammad al-ansari al-misri wani alƙali ne malamin tafsiri malamin hadisi wanda yake kamar da malaman tarihi suka ba da labari cewa wakana faƙiran mu'addaman talaka ne wanda ba shi da komai komai ba da shi aka yi aka yi eh, a ba shi alƙalanci yaƙi daga baya dai suka samun shi ya karɓa to a wannan alƙalancin da ya nema ya samu albashi da sauran entitlements na alƙalanci a nan nema ma har ya iya mallaka da tafai da da suturu da wurin zama amma da talaka ne na nunawa sarki daga baya kuma ya taɓa yi masarkin zamanin shi nasiha shine aka cire shi alƙalancin aka kore shi ya da littafai da dama ya makance kafin rasuwarsa Allah ubangiji ya gafarta mai littafin sananne ne mutadawo wa qad tubi'a qadiman bi fas ma'a sharhin nabu an buga shi a ƙasar fas da sharhin shi abin nan iraki din sun matubi'a hadithan bi tahqiqi hafiz sana'illah az-zahidi wani mutum mai wannan sunan ya buga shi hafizu sana'illah az-zahidi nasharatu daru ibn hazmin daru ibn hazmin ta ainihin kasar misra ta buga shi akwai kuma bugu gashi na kasar kicewa sun masa dara ba da zalika an dari kutubul ilmiya sanata ithna wa ishirina ba da mi'ati rabi'a ashara lil hijra bi tahqiqi abdul latif wa mahirin fahal waɗannan malaman guda biyu mahirin fahal fahal kun tana babban malami masanin hadisi na kasar na kasar iraki yana rayu har yanzu mahirin fahal babban malami ne mai littafin raddin da ya yi ma su ainihin shabul arnaut akan akan abin da suka yi tahrirul taqrib to su sun yi sun yi ainihin wato abin da ɗansa sun yi tahqiqin shi su ma sun buga ne muke da shi a nan akwai shi a nan makaranta tahqiqin waɗannan malamai guda biyu Dr. Abdul Latif alhamim da kuma Mahir Mahir Yasin Fahad mutanen ƙasar Iraki wa li'anna hadha sharha kana huwa al-mutadawil baina fi tadris saboda wannan sharhin shi ake amfani da shi a wajen karantawa wal muntashir inda tullab kuma ya yada a gun dalibai faqad wudi'at alaihi iddatu hawashin to akwai kuma an yi mishi hashiyoyi wasu sun ƙara hashiya akan wannan sharhin ga sanan hashiya wajen kala biyar malam ya ambace su daga ciki yace akwai al-fathu fathu latif ala ism ad-da'if li shaykh al-malikiyyah abul irshad ali bin muhammad uh, al-majduli al-maliki min ulama al al-hadi ashar aw thani wannan malami mai suna uh, abin nan uh, Abdullatif sorry ali ibn muhammad al-majduli yi ta'aliki akan ɓangaren kawai da ke bayani akan al-hadith ad-da'if wa ala bahthun Zakariya شرح زكريا الأنصاري في قسم الضعيف وهو مخطوط hannu ne. bi maktabatil a maktaba ta jami'ar azhar bi raƙam da lamba ga tananta 200 da dubu eh, ko da dubu eh, da ɗari da nawa dubu sannan kuma da dubu ɗari da arba'in da alaihi mala ya ce na ga wannan kwakwa wala hunuska thaniya bi darul kutub al-misriya da wani kwafi ma daban a darul kutub al-misriya sai kuma hashatu sheikh mansur ibn abdurrazzaq ibn salih al-tuhi al-misri al-shafi'i imam al-jami' al-azhar limamin jami' al-azhar wanda ya rasu shekara 1000 da shekara 90 wahiya makhtuta fil azhariya ita ma tana na rubutun hannu da lamba 287 wa fil jami'ar islamiyya musawwara minha sannan a jami'ar islamiyya ta madina akwai photocopying wannan nuskha walaha nuskhatun thaniya fi arif hakmat bil madina nabawiya akwai kuma a wani waje mai suna wani ɗakin littafai mai suna arif hakamat akwai kwafi a nan ma sai kuma hashiyatu sheikh ali ibn ahmad ibn mukrim as-sa'idi al-adawi al-mutawaffa sanata 89 ba'da al-100 hadiya ashara lil hijra wannan shi ma yana da ainihin hashiya akan sharhin uh, zakari al-ansari wa min ha'idatu nusakh makhtuta da kutub al akwai copies daban-daban a dar kutub al-misriya na wannan sai kuma hashiyatun ala sharhi shekhi uh, uh, islam zakariya للشيخ الألامة عطية الله بن عطية الأجهوري المصري الشافعي المتوفى سنة تسع و سنة أربع بعد المئة الحادية akwai wannan malami mai suna atiyatullahi bin atiya al-ajhuri mutumin kasar misra yayi sharhi shi ma wa qad azaha ilayhi ibnu abidin fi uqudil laali ibnu abidin a cikin uqudil laali shi danganta wannan sharhi gare shi sai kuma aqwamul maraqi ala sharhi alfiyat al-iraqi li zakariya al-ansari wa hiya hashiya li shaykh al-qadi muhammad bin idris al-qadiri al-fasi shi kuma wannan ah, malam muhammad ibn idris al-qadiri shi ma ya rasu za shekara 1350 eh, karnin da ya shuɗe kenan ko wannan nan kusa ya rasu baka ji waɗannan hashiyoyi ne akan wancan sharhi bai gushe ba yana ainihin mana bayanai akan sharhi yake cewa sai kuma sharhi alfetar fath al-iraqi al-qadi muhammad ibn ibrahima ah, at-tatai al-misri al-mutawaffa sanata isina wa arba'ina ba'da al-mi'ati at-tasi'a lil hijra wannan ya rasu hijirar shekara 900 da shekara 42 sunan shi al-sheikh al-qadi muhammad bin ibrahima at-tatai al-misri shi ma yana da sharhi akan alfiya iraqi duk wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin da ta samu ne a hannun mutane mala ya ci gaba da cewa sai kuma sharhu alfiyatul iraqi da sheikh al-qadi muhammad bin ali ibn tulun al-hanafi ad-dimashqi muhammad ibn ali ibn turin al-dimashqi babban malamin nan wanda ya rusu a shekara 900 da shekara 53 qala al-muallif shi da kanshi yace lakhastu sharhaha lis-sakhawi wa rubama zittu alayhi zittu fihi na na takaita sharhin na ainihin sakhawi wani lokaci kan ƙara wasu abubuwa da kaina akai kamar yadda ya zo a cikin tafin zirakli shine al'alam sai kuma sharhu alfiyat al-iraqi fi al-hadith للعلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي المتوفى سنة ست وخمسين بعد المئة التاسعة للهجرة وأن يتي وقد نسبه له حاجي خليفة وإسماعيل باشا su haji khalifa da ismailu basha suka danganta mishi ismail basha a cikin hadiyatul arifin kenan wa minhu makhtutun fi maktabati jarait yahuda akwai wani kwafi a maktabar jarait yahuda ta kasar turkiya kenan ga nan da wata lamba ga sai kuma muktasar sharh alfiya da sheikh allama muhammad amin bin mahmudin al-bukhari al-hanafi al bi amir badisha amir badisha shi ma yana da sharhi na wannan amir badisha shi ma wani malami ne daga cikin shahararrun ainihin malamai ainihin wato wanda suka rayu baya-bayan nan ya rasu ya shekara 989 a wancan ya yi ta'aliki ga shi nan da ya ce ismail basha a ƙasa yake cewa ƙar shakkaka shekhu doktor ahmad ma'abar fi kitabi alhafidul iraki wa atharuhu fi sunnati fi nisbati hada sharhi ilai malam dr ahmad ma'abar a cikin littafin shi mai suna alhafidul iraki wa Asar fi sunna ya yi ƙoƙarin kawo shakka cewa yana shakkar sahihancin danganta wannan littafi zuwa ga ibrahim ibn muhammad ibn ibrahim al-halabi warajjaha anna da sahibi kashfi zunun huwa sifta ibn ya karkata zuwa ga cewa yana ganin littafin sifta ibn al ne ake nufi anan sifta ibn al-ajami ya rasu 841 bayan hijira ghayra annahu wahama fa'arraka wa fatahu sanata 56 wa 900 lilhijira ya yace amma sai ya kuskure shi mai littafin kashfu dunun wajen faɗan kwanan wata ko shekarar rasuwar malamin sai ya ce 956 maimakon 841 wa'adda hadha fi jumlati auhabi ya lissafa wannan shi dr ahmad ma'abad ya lissafa wannan a cikin ɗaya daga cikin kurakuran malamin walaysa ma qalahu bi sawabin malam ya ce abinda Dr. ahmad ma'abad ya faɗa ba daidai ba ne da an haza alimun akhar domin wannan da aka ambata daban ne wani malami ne daban faƙihun hanafiyun masanin fiqhun hanafiya istawtana qustantaniya ya rayu a garin shi shine istanbul kenan wa biha a anan ya rasu ma walahu tarjamatun fi shaqa'iq al-uthma an yana da tarjama a cikin littafin ash-shaqa'iqul nu'maniyya wa shadaratul zahabi da ibn al-imad kenan wa ghayrihima da wasu littafan daban wa sibt ibn al-ajami shafi'iyyun shi ku sibt ibn al-ajami ba shafi'i ne tufiya qablahu bi kathirin ya mutu da shekaru da dama kafin zuwan wancan fatanabbah lihada ka fada ku zuwa ga wannan malam ya ci gaba da cewa muktasar sharh al-alfiya li shaykh al-allama محمد أمين ابن محمود ابن ابن محمود البخاري الحنفي المعروف بأمير badisha ya ce huwa makhtutun fi turkiya akwai rubutun hannun shi a ƙasar turkiya maktabatu qadi askar mahmud murad bi raqam 29 uh, ba'd al-mi'a akwai copy rubutun hannu a wani library na qadi askar muhammad murad sai kuma zailul zailun لألفية العراقي في الوفيات لأبي العباس أحمد بن علي البو سعيدي السناء هجي الشوء الحشتوكي السنهاجي الحشتوكي كو mutumin Bor Sa'id kenan wannan a ƙasar Misra ke sunan shi Abul Abbas Ahmad ibn Ali yana da zailul li alfiyatul iraqi fil wafayat wanda ka annahu nazama nazamun zayyala bihi tarikhul wafayati ruwati wal wafayat min alfetar iraqi wa qad nasabahu lahu azraqi yace kamar kace shi sharhin ya takaitu ne ya wajen tsara waƙe da yayi akan yayi sharhi na musamman ya takaitu akan watin babukan da as-sakhawi al-iraqiyyi dangane da tarihin mutuwar masu riwaya da haihuwarsu akwai babi musamman a cikin alfiya wanda yake tarihin ruwat wal wafayat to shi ya tabe ne ga alama akan wannan ainihin wato bangare ina ga saboda ƙwarewar lokaci bar mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh